to sa'an nan fadawan sarakuna da za ka ga suna yawo gidajen wannan ɗan cirani ne ya zo ya yi kuɗi a san duk yadda za a yi a makalo shi da fada don a rinka kwakula shi a san ya za a sami yar gidan wani bafade a makala mishi don a rinka tatsa shi wai money miss road wai ɗan talaka ne ya yi kuɗi ɗan cirani ne ya yi kuɗi su kuma suna da shi ya kamata ya samu ba sai a ce to abu kuɗin ya za a sai a ce akwai wani bafade yana da ya in aka je sai a same shi sai a ce mishi amma yar sarki ce abin da ake musu kenan a ce mishi to yana so zai auri yar sarki ce wallahi tallahi ka baka ba kuma ranar ɗaurin auren a fada ba a daura amma kai ba baka ga sarkin ba kawai sun je sun haɗo business ne don su zo su rinka matsashi ga su nan birjik a zariyar nan ga su nan birjik a kwakwato ga su nan birjik a kano a jawo ka a haɗa ka da wata fada don dai a rinka masar ka duk wannan ya kamata fadawa su san haramun ne kowa zai nemi aikin yi jama'a annabi yana cewa wala Abba fi hali ganiyin wala li mu kasabe. duk wanda yake da karfi zai iya nemowa duk wanda yake da wadata to haramun ne yake ina alhazanmu da muke tafiya aikin hajji kaga ana raba sabil kawai sai ka shiga layi mutum ne ba ka gan shi a nan garinku yana da kuɗi yana da shaguna yana da kamfanoni ya je aikin hajji mai yiwa ma ya biya wa mutum goma sai ga ana raba wata farashin kafa da kaza sai gan shi ya shiga layi haka ya tsaya alhaji ne yasa ka tsaya nan sai ce a zai karbi sabin ne sai ce a ai bai halatta ka karbi wannan ba da sai ka ya ce a shi wallahi ba zai wannan girman kan ba a wallahi wa yau ne ka zo ga inda za ka sanya riyal ashirin da biyar ka ci abinci sai ce riyal ashirin da biyar eh ina zai iya cin riyal ashirin da biyar a bari zai karbi wannan sai a je larabawa ne za a samu farashin shinkafa ce a zuba mata gishiri da man gyada sai a watsa ɗanyen kaji cikinta saboda bala'in ka sai ta haɗu ta haɗe shi kenan sai ɗan dinka jin garɗi garɗi shi ne kawai abin da suke shi ne suke rabawa alhazai saboda suna kallon ku talakawa ne to kai mawadaci ne ai ka shiga inda za ka ci lafiyayyen abinci sai ce wa ina zai iya cin wannan abincin manyan alhazai ne ga sunan sai ya zauna gindin cikari ana zuba mishi ainihin abinci mai araha to babu laifi ma wannan kuɗin shi yasa yake siye amma ina ka tsaya ka je kana neman za ka ci sadaka bata halatta ba Allah ya kiyaye hadisi na gaba wanda za mu ainihin karanta a cikin wannan karatu wanda yake tabbatar mana da haramcin sadaka in ba ga wasu nau'in mutane ba a cikin can mun ji dai mawadaci ko sai a hali biyar a nan kuma muka sake jin duk wanda yake da karfin nema haramun ne ya ci ko to nan kuma ga hadisi daga sahabi qabisa dan mukhariqin al-hilali yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innal mas'alatu la tahillu illa li ahadi salafati roko bara bambadanci ko tambaya bai halatta ba sai ga ɗayan mutane uku rajulun tahammala hamalatan mutumin da je ya kashe wata wuta fa hallat lahu al-mas'ala hatta yusibaha Kaje ka samu wani da wani suna faɗa kamar za su kashe junansu sai ka ce ku tsaya ne ya haɗa ku sai ce wallahi ina bin shi naira dubu biyar in bai bani ba anan wallahi yau sai dai ɗayan mu ya mutu sai ka ce ya haƙuri ka yarda da ni ni e ka yarda da ni e ka zo bayan sallar magriba ka karɓi dubu biyar a wurina sai ka je tsaki ya saki wancan ce Allah ya so ka alaji zan zo karba kai ma baka da ko naira biyar to ya halatta sai ka je wurin yalla bai ranka ya dade wallahi na kaso wata rigima kuma za a zo karban kuɗin nan bayan magariba don Allah taimake to ya halatta ka ji dalili na farko da zai halatta maka roƙo ko bara wa rajul asabathu ja'iha da mutumin da annoba ta same shi ijta hatma la ta cinye dukiyar shi gobara ko manomi ne farin dango ko wani dai musiba ya afka a ce ya tafi siyo kaya an kwace kuɗi a hanya an fashe da makami ko banki ya rushe da bincike shi ko na abu makamancin haka annabi ya ce fa halat lahu almas'alatu hatta yusiba qiwawan min aishi annabi ya ce ya halatta yayi bara ya halatta ya roƙa amma ba ya ci gaba da roƙo ba abin da zai samu abin da zai tsayu da shi a bakin shi abinci tun da yanzu baka da komai to ka ɗan samu abin da za ka ci abinci to shi kenan sai kuma ka koma kana neman ina ne a cikin kasuwancin ka za ka farfado misali a ce ka tafi da miliyan goma za ka siyo kaya sai an fashi suka kwace kudu sai zama gaba ɗaya ka koma baka da komai me za ka ce ni gobe me za ka ce ni yau sai ka samu da Allah wane eh, ka taimaka min don girman Allah da dubu ashirin cikin rufin asirin da Allah ya maka tun da ka gaza abin da ya same sai ta samu ka zaunar da mata ka sai kai mata jawabi to kin ga ga musibar da ta same ni na ka zan baki naira dubu goma da Allah ki san yadda za ki rike gidan nan kafin kwana bakwai sai ka ɗauki dubu goma sai kuma sai ka tafi ina ne kake siyo kaya sai ka rike musu bayani sai su gamsu kaga yanzu gidanka akwai abinci sai ka bi ka fashi karɓo kayan nan sai ka bi ka fara from the scratch ka fara da farko shi ke iya abin da ya halatta nan ba kuma tun da masifa ta same ka ne za ka rinka yawo ka rinka rubuta takarda haka za ka zama mutane suna yi sai ga mutum ya ruko yaro ɗan karami ana sallah azhar sai miƙe inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan yaro da kuka gani jama'a shine maraya cikin 'ya'yana guda biyar Ya magana a bakin su kamar tsohon keken dinki da ya hana ka kai musu wani abu haka duk wannan jama'a haramun ne an fahimta jama'a kashi ne yake na uku wa rajulun asabatu faqa da mutumin da talauci ya same shi hatta ya koma salafatun min zawil hijra min qawlihi har aka samu mutanen anguwar su mutum uku ko mutanen gidansu mutum uku ko 'yan kasuwansu abokai guda uku suka ce laqad asabat fulana tufaq jama'a wana fa fatara ta same shi a ce a anguwar ku talauci ya same ka har mutum uku masu hankali su ce kai wana fa ya shiga halin na halin ya su to in aka kai ga irin wannan manzon Allah yake fa halat lakul mas'alatu hatta yusiba qiyaman min aishi ya halatta yayi roko ya halatta yayi bara ya halatta ya nemi taimako ya samu yadda zai tsayu da rayuwar shi fa ma siwa hunna manzon Allah yake duk abin da ba wannan ba min al mas'alati ya qabisa duk wani roƙo, bara bambadanci tambaya da neman taimako in ba wannan guda uku ba suhtun ya akulu ha sahibu ha suhtan manzo Allah ya ce haramun ne kuma duk wanda yake ci yana cin haram ne wannan hadisi yana nan al-Imam Muslim ya ruwaito shi sahihin hadisi ne haka Abu Dawud da Ibn Khuzaima me ya kawo annabi ya faɗi wannan hadisi hadisa ne ya wurin manzon Allah ya ce ya manzon Allah na je na kashe wata jima ne shine na zo ka taimake ni in je in cika wannan magana shine sai annabi ya faɗa mai wannan abin da kai yayi daidai Tsari akan haka akwai nau'i biyu amma bayan nan duk wani roƙo to haramun ne jama'a mu duba yanzu dan girman Allah wani kaskanci ya wuce a ce kuna ahalin sunna ba ku yi tafsiri kuna rubuta takarda ta neman taimako gidajen masu kuɗi Tun kuna rubuta wa ahalin sunna har ku zo koma kuna rubuta yan ɗariƙa da sauran yan bid'a tsakani da Allah me yasa aka samu rudani a cikin tafiyar ahlus sunna daga baya bayan nan saboda daidai lokacin da za a samu wani matashi a cikin kungiyar zai miƙe ya ce wallahi mu musulmi ba za mu zaɓi kaza ba shi kuma wani da yake shine shugaban kungiya ko sakatare sun san wannan da ake cewa ba za a zaɓa ɗin nan ba shi ya sai musu lasifika shi ya kawo musu janareta kujerun hajjinsu na bara ya ba su su za ka sai ka ji an ce an kori wannan yaron daga kungiya sai matasan kungiya gaba ɗaya sai su bi shi sai ka ji an ce kungiya ta rabu yanzu abin da ya raba kungiyar ne abin da ya haɗa ka ma'ana akan gaskiya kungiyar ta haɗu shin akan wata gaskiya da ta haɗu ne aka rabu ko ko wata ƙarya ce aka kawo ta raba su so da haka ku daina neman taimako za ku gina masallaci ko za ku gina makaranta a cikin ku suwaye masu kuɗin ku ku a cikin tafiyar su gina muku masallaci a'a me yasa ne shi masallacin ko makarantar ko ita tafiya? me yasa ba za a yi mishi kasuwanci ba wa ya hana gaskiya a wannan munasabar zan ƙara magana akan cewa wani ƙarin kaskancin ne a ce wai ahalin sunna kowa ga fom nan ya cika wai kamfanin mtn duk sanda ka sa kati za a cire naira ɗari wannan kaskanci ne a duniyar a sunna ina faɗin haka ne ni a matsayina na albani kuma masanin harkar communication ba mtn ce ta taimake ku ba ko kuka taimaki mtn kuma kaskanci ne har yanzu bara ce kuma haramun ce ba kasuwanci ba ne cewar wai kungiyar ku ta daina neman taimako ƙungiyar ku ta daina lancin amma yanzu ana son duk ɗan ƙungiya ya cika fom ya haɗa a lamba mtn ɗin shi duk kati in ka sai kati na dubu ɗaya da ɗari biyar za a cire naira ɗari ya tafi akawun ɗin ƙungiya wala har yanzu bara ce a wai ai kiristoci suna haka kiristocin banza kuke kuke da ilimi da fasaha da kasuwanci ku da kuke da littafin muwaffa littafin muwaffa da yake da ka'idoji na kasuwanci wanda har yau duniya ba ta iya exploring nashi ba saboda economically duniya ta ci baya ne daga zamanin annabi idan kun fahimci wannan me yasa ita kungiyar ba za ta kafa kamfanin telecoms ba waye hana ta ba wanda ya hana ta ah me yasa ita ba za ta shiga harkar kasuwanci ba amma wannan har yanzu ba ta wuce misali ba, ina da shago a anguwanmu sai nake neman mutanen anguwan nan da su taimaka wa wani sai in ce musu ga su cike duk wanda ya zo siyayya a wurina daga cikin kuɗin shi da za a samu canji duk canjin shi da za a samu za a cire raji na haka ya zo ya sai sabulu a wurina na naira ɗari biyar ya ba da naira dubu ɗaya zan ba shi canjin naira ɗari biyar sai in ba shi ɗari biyu da hamsin na cirewa wancan har yanzu bara ce kaskanci ne haramun ne sau da ahalin suna kuma karfin haka ku tashi ku gina addinin sunna da kuɗi na halal na kasuwanci don sunna ta zama tana da izza sunna ta zama tana da izza amma ya zama sunna ba ta da izza sai kazanta bara kazanta ce cikin sadaka kazanta ne ya zama da wannan za a daga sunna da wannan za a gina matsalaci wannan ne za a ba liban kudin abinci da wannan ne za a karantar da 'ya'yan musulmi kowa ya tashi jama'a ya samar da kanshi aikin ne. Allah maraukakin sarki ya tura mu akan abin da yake daidai gashi nan kaji annabi ya ce fama siwa hunna min al-mas'alati ya qabisa duk wata hanya da za a roki kuɗi a tara su ya kai qabisa suhutun ya akulu ha sahibu ha suhutun haramun ne kuma duk wanda ya ci ya ci haramun wannan hadisi muslim ya ruwaito shi zama a kun yanzu wannan hadisin ya gaya mana iyakar dalilan da ke sa iya yin bara yanzu waɗannan yaran da ke yawo suna ko ɗan kanzo ko ɗan daga daga cikin wanne suka fada talauci ne na ƙarya aka ɗauke su aka saka su wani yaron in ka ɗauke shi ka tafi da shi garin su a katsina ko a zamfara sai ka samu uban shi attajiri ne a ƙauyen wani yaron ka ɗauke shi ka tafi da shi jigawa sai ka je ka samu uban shi yana noman buhu dubu amma wai saboda an kashi makarantar allo Zariya, sai a ce wai rinka yin bara ƙarya ne haramun ne yake ce wa mata'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa wuzziya bil haram fa yi sajabu lahu saboda haka ku sani wannan bara kamar yadda ne alkawari tarihinta ya fara ne a najeriya ta hanyar wasu buzaye shanakifa waɗanda suke zuwa daga ƙasashe irin na mauritania da ainihin ƙasashe irin na algeria suna zuwa ƙasa hausa suna karantar da 'ya'yan musulmi alkur'ani amma in suka zo suna zama a cikin zaure ne in suka zauna a cikin zaure almajiransu da suka taho da su sai suna tura su gidajen makwabta suna barato wa malaman su abinci sai su zo su haɗu su ci kun ji yadda bara ta faro a ƙasar hausa buzaye da ake kiran su shanaki fa da larabci wato mutanen gari shanki su ne daga ƙasashen mauritania da algeria sai suke zuwa ƙasar hausa da almajiransu ku ji wannan almajiran nasu wasu su zama larabawa ne wasu kuma a kan hanya suka ɗibo su in ya zo ya zauna a zariya sai a gan shi da almajirai guda takwas to idan magariba ce tun da ba sanin shi aka yi ba sai ya ba su kwano sai su rinka kewayawa gidajen makwabta daga haka ne kuma sai zama wai duk wanda yake karatun qur'ani shi kenan sai a ɗauki ainihin kwano sai a bashi amma na faɗi a cikin waccan lattattawa kuma na faɗi a wurare da dama na zauna a cikin garin yola jama'a a bayan gidan barkin ɗaɗin nan na yanzu sarki ƙasar adamawa lamiɗon adamawa a tsakiyar garin yola ni da kaina ne ne observation tun da na zauna ban taɓa ganin almajiri ba sai na fara bincike babu almajirai ne a garin nan sai suka ce akwai sai na ce ba sa bara sai aka ce ba sa bara duk wanda ya kawo ɗan shi zai zo da buhunan masara da buhunan hatsi zai zo kuɗi sai a ba ga gashi ana koya mai ƙorani shi kuma mojibbo sai ya ɗauki masu dafa abinci ana dafa mashi abinci kaga boarding school ke a zo da school fees da abinci ran da ya sauke ƙur'ani za a fara koya mai na hausa uban shi zai ba da bijimin sa sai a ce saboda yau za a mai da shi malami tun da zai iya hau zai iya karatu ba wasali to sai uban shi ya ba da sa, haka sai ka je ka ga mujibbansa suna rayuwa cikin mutunci da tsafta da kamewa almajiran sai ka gansu su suna karatu amma ba sa bara amma ka tsallako jimeta to za ka gansu. nan kam jimeta kamar sabon keji za ka gansu. wasu daga jigawa wasu daga tsakwato amma wallahi ba 'yan adamawa ba ne amma hafulanin kamar in sun tsallako sun zo yola ba sa bara ku ji da kyau ku gani to me yasa ba za a adalcin ba za a karɓi wannan tsarin ba saboda haka bara ba ta da alaka da karatun allo to da na taba jin wani malami yana cewa wai in ana fada da bara to ana fada da karatun allo malam kai kuskure babu alaka bara da karatun allo na'am ni din nan da ganni ko ba karatun islamiyya ne ba ban ma taba yin karatun islamiyya bane karatun allo ne ina kolo har na zama ciki buri har na zama garbi na rubuta ƙur'ani tun ina da baki alu an baki wauzan bara babu je alu lallan hakuri har na sauke alƙur'ani a gaban iyaye ban taɓa yin bara ba kuma wani ikon Allah a lokacin ma ina makaranta boko to da yaya ne za a ce mutum ba zai iya ƙur'ani ba yi bara ni ban taɓa yin bara ba kuma na iya alƙur'ani alhamdulillah saboda haka ƙarya ne wannan tunani ko kuma a ce in kayi karatun ba zai albarka ba sai in kayi bara malamin da yawa yake faɗin haka a arewacin najeriya shi ya yi bara to amma yana da 'ya'ya da yake duk sun haddasa ƙur'ani amma su kuma ba sa bara tambayar shi ne ko 'ya'yan shi ba su da albarka ne na je na kafa wa'azi yau kusan shekara goma sha uku dab da kofar gidan shi a garin su ni a lokacin ma ban sani ba munasaba ce ta kama wallahi kawai sai za ni kasar da muje sai aka dauka da shi nake na dai san a garin yake amma ban san cewa karta da ni kaina tana kallon kofar gidan shi bane wallahi sai da gama wa'azi aka ce malam ka saki garwa yau kaga gidan shi ke can ce to na sha ba ta gaba da na daka don ba na yi ne don shi ba amma a cikin maganganuna na jefa kalubale cewa duk malaman da ke kara bara a yau su kawo mana 'ya'yansu guda nawa ne suke yin bara to yaushe ne za ka tura 'ya'yan wasu su bara kai kuma ka tura naka su karatu a misar su zo suna ja maka baki wannan yaudara musulmi so da haka al'umma musulmi bara ba ta da alaka da karatun alkur'ani Allah madaukakin sarki kiyaye kun ji nau'in mutanen da bai halatta su yi zara ba su nan ya zo cikin hadisi kuma har wai wanda al'imamu Muslim ya ruwaito shi wani dogon hadisi manzon Allah ya ce inna sadaqa salatan baghi li ali muhammadin innama hiya awsaqun nas sadaka bata halatta ga muhammadu da iyalan gidan shi ba domin ita dauka ce ta mutane ku ji sadaka ba ta halatta ga annabi muhammad ba haka ba ta halatta ga iyalan gidan shi ba domin dauɗa mutane ce shi yasa wata ran an kawo da dinin sadaka sai husaini ko hassan sai ya ɗauka sai ya sa a baki annabi bai lura ba annabi an kare kai sai ga yaro ya fara da dabino sai annabi ya shake shi sai da ya matso ne a amai sai ce mishi kai baka san cewa sadaka ba ta halatta gare mu ba kazantar mutane ce yaro ne dan karami amma annabi bai bashi ya ci ba amma yanzu ƙato na cikin tafiya a ƙasa hausan yadda an yi layi ana ba da waina sai tsaya kai kuma ba ya ta tsaya sai ce a wai zai ci sadaka hakan nan kawai ya ga ana raba waina sai bi layi zai ci so yi sadaka ce kun ka taba yi sai ce a wai shi tsohon almajiri ne yau gwamma da kake tsoho kenan yanzu kai ba tsohon ba almajirin ba ne jama'a kun ji wannan hadisi saboda haka waɗannan hadisai sun bayyana mana cewa sadaka na da falala amma kuma cinta ba shi da wata falala sai ga wanda ya halatta kawai ya halatta shi ma in ya ci ba falala ya samu ba kaga annabi ya siffanta shi dangane da ita cewa kazantar mutane ce to yaushe za ka zama kai ne mai cin kazantar mutane to sa'an nan jama'a addinin musulunci yana karfafa mutane ne game da muhimmancin haɓaka dukiya da kuma neman dukiya ya zo a cikin hadisin sahihi wanda al-Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito annabi yake idza qamat al-qiyamatu wa fi yadi ahadikum fasilatun falyaghrifha idan kiyama ta tashi da kiyama kana ji ta taso misali kan wajen tudun jiko kai kuma kana nan wajen gwargwaje da kiyama ka ji labari ta taso tana daidai sabon gari tana ta kade mutane ana rikicewa ƙasa ga dabino ka ɗaga ba ka shuka sai annabi ya ce faliya garissa dafa shi ya tabbata ga Allah suna so ka dubi dabino ba gwaiba ba ba mangwara ba dabino idan aka shuka shi in ba dabino irin na 'yan zamani ba dabino na asalin aka shuka shi sai shekara saba'in zuwa ɗari kafin a fara cin 'ya'yan shi ka karanta wani labari a littafin labarin da na yanzu wai wani dattijo ne ko a magana jari ko wani dattijo ne wani ya gan shi wani sarki ya gan shi ko su ku, amma yana ta dafa dalilo sai sarki ya ce mishi kai Duniya nan akwai abin mamaki tsoho da kai tsoho da kai kake dafa dabino yaushe wannan dabino har zai yi kai kashi sai ce tsoron ke daɗe tun da an dafa mana mun ci to shi ne mu ma muke dafawa wasu su ci sai kuma sarkin ya ce amma wannan ciki da kana da fasaha sai ɗibo kuɗi sai dan mai. sai tsoho ya karɓa ya ce to ba gashi da dabino ya fara ya'ya ba cin yanzu <laughs> ba gashi dabino ya fara ya'ya ba cin yanzu da ban dafa ba ba zan ci ba ka gani ko kawai abin da ya faru kama wannan kisfar shi ne don ka san dabino in aka dafa shi da yana da wahala wanda ya dafa shi ke to sannan dubi ga kiyama ta taso sai annabi ya ce ga kiyama ta taso ga dabino sai annabi ya ce kar ka fasa ka dafa malamai suka ce wannan hadisin annabi ya faɗi shi ne don ya nuna wa mutane muhimmancin aiki da kuma muhimmancin tattali da kuma muhimmancin haɓaka dukiya yanzu dan girman Allah idan ka ga ana girgizar ƙasa a can wani fa'ida ne ka zo kana dasa fandisho za ka gida a nan yanzu ana girgizar ƙasa ga wasu gidaje na rushewa amma sai annabi ya ce yi don ta iya yiwa girgizar ƙasa ba za ta kawo nan ba abin da yake cewa kenan jama'a kowa ya je nemi abin yi musulunci bai kashe jikin mutane ba nasa'i ya ruwaito hadisi da la'asar sakaliya annabi wani sahabi ya zo ya same shi ya zo kawai sai ya tsaya kan annabi haka ya ce ban yi ce fare ba annabi ce ba kace ya ce ban yi ce fare ba sai annabi ya daga kai kalle shi ya ce to annabi ya nazari to shi dai dama mun ce baya cewa babu da zai ce tafi ka bani guri sai ce kai baka da sana'a komai ne yake shi baya sana'ar komai annabi sai ce to ya kake da shi a duniya ya ce bai da komai bai da tsohon keke bai da tsohuwar mota bai da komai. annabi ce ina kake kwana ya ce a gida makan me ya ce yana da buzu da me da matashin kai na fata da ciyawa a ciki da me ya ce da salka kamar yanzu ka ce ka kifa da fulo da tsohon firij dan kwatano duk katsa a jikin shi misali kawai ka kaddara haka duk ringa tafiya tare da zamani don wani yaron an ce mai buzu yanzu da salkar bai san me aka ce ba tsohuwar katifa da tsohon bridge da bulo gashi nan ya wushi goma sha bakwai ya yi dama dama da shi aka kawo gaban annabi annabi ya ce wa zai sai wannan buzu da matashin da salka sai wani ya ce dirhami biyu sai ya ce ba mai kari sai wani ya ce dirhami uku sai annabi ya ce kawo kuɗi wannan hadisi ya nuna mana ana iya shiga ciniki matukar ba a karkasa ba wannan ya ce dirhami biyu annabi ya ce ba mai tsari wani ya ce dirhami uku sai annabi ya ce kawo kuɗi to kai kuma ka bibiyar da sahabbai suka yi imani da manzan Allah kai yanzu manzan Allah kai sai da tsohuwar katifa ka da tsohon firij dinka in wani ne wallahi sai kafirsa a wurin ya ce a wallahi ni ba zan iya wannan musuluncin ba yanzu zan na ma za sai a sai koma gefe guda yanzu da sarauta Allah ido annabi ya karbi dirhami uku me sai ya kwashe tsohon kayan da ba sai annabi ya bashi dirhami biyu ce, kaga wannan ce eh je ka a dirhami ya ce je ka kai cefane in ka kai cefane za ka dawo sai je cefane ya dawo sai bashi dirhami biyu shi kaga wannan eh bai kasa siyo gatari ya siyo gatari ya zo sai annabi ya ce mishi sa shi a kafada ya saba a kafada sai ce ila awalin madina tafi dajin oda can gabashin madina ka je ka saka da ice to kar ka sake ka sai bayan kwana goma sha bakwai bayan kwana goma sha bakwai sai ga mutumin nan ya dawo da sabuwar riga babbar riga da kula shi ya kafo ta a gaban goshi ya shiga cikin alhazan birni yanzu ya zo yana saba riga manzo Allah ya ce a kai ne yake ya ne yace to yanzu wannan bai fi ba a ɗauka a baka kakunyin yin balle a hana ka karka sake roko jama'a kun ji yadda manzon Allah yake da productivity a ciki ya mai da kai ka zama productive ka zama mai albarka ka amfana ka amfanar da haka waɗannan 'yan siyasa da suke tara mutane suna ba su dubu biyu da mutum guda ba su samu su ba jani da ya fi alheri da haka jama'a kun ji wannan إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فصيلة فليغرسها idan kiyama ta tashi gashi za ka shuka dabino annabi yake ka shuka ka fasa kenan wannan yana nuna duk tsufanka da furfurarka ka samu kuɗi za ka yi kaza ka ka ce to ma ina yi ai zan ci amfanin abin ba a'a za ka ci amfanin addinin musulunci ba azzalimi ba ne allah ba azzalimi ba ne za ka ci amfanin kana da rai ko ka mutu don haka karka fasa yin wani alheri idza qamat al-qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilatun falyagrisha jama'a kuna fahimtar wannan daga ƙarshe zan cike wa'azin nan nawa da wani babi guda a cikin littafin suke sunna a babin mu'amalat a ƙarƙashin babin ciniki inda da ya kawo a tabkir fi talabir rizq sa'annan sai kawo al-kasbul halal sannan sai ka wujubul ilmi bi ahkamil bai'i wa shira ya kulla babin ciniki ya nuna mutum ya rinka sammako wajen neman arziki ya haka jama'a in kasuwa ku rinka fita da sassafe ma'aikata ku rinka fita da sassafe ta iya yiwa amma ka ce ai kuma ga cikin hadisi annabi ya ce ka zama na ƙarshen shiga kasuwa ka zama na farkon fitowarta malamai suka ce wannan hadisin ya zo ne kawai don ya bayyana haɗarin da ke cikin kasuwa amma za ka fita za ka je tsaro kaya ka bari karfe goma ta yi kana sallah asuba fita za ka tafi gora karfe shida na asuba ka fita birkiloli masu gini da aikin kwalta karfe shida na asuba ku fita kar ka fashe sai rana ta ɗaga sai hamsi ya daga ta yi kuskure ya kawo hadisi a kan haka da cikin littafin sunan tabiri annabi yana addu'a yana cewa Allahumma barik li ummati fi baku fi bukuriha ya Allah ka albarkaci al'umma ta wanda take sammako wajen fita nema na fata an gane don haka annabi ya kasance ko tawaga zai aikata yaki da sassafe yake umarnin su ainihin su fita jama'a kun gane shine aka ce wa kana idza ba'atha sariya aw jayshan ba'athahu ba'athahum awwalan nahar sannan shi sahabin da ya ruwaito wannan hadisi sunan shi saha da ya ji annabi ya umarci al'umma da fita da sassafe aka ce kana saharu rajulan tajiran ɗan kasuwa ne wa kana idza ba'atha tijaratan ba'atha awwalan nahari fa asra wa kasra malu idan zai aika yaran shi kasuwanci sai ce su fitar da sassafe sai Allah ya albarkaci dukiyar shi sai ya zama mai kuɗi wannan hadisi sahihi ne yana cikin sunan saan nan sai kuma in za ka yi sadaka in za ka tara kuɗi da ake cewa a nema kuma ka nema da halal domin akwai kuma wasu waɗanda azozi irin waɗannan sai suka tunzura su sai suka babbar su je su nemi kuɗi na ya amfani da kalmar suka tunzura su saboda aka ce an wa'azantar da kai aje a nemi kuɗi ai ba nufi ake aje a nemi kuɗi ko ta wasu hanya ba kun sa abin da ya yasa nake wannan magana jama'a na san ina ɗaya daga cikin waɗanda ke wa'azi akan irin wannan aƙida cewa ustazai da malamai masu da'awa ku je ku nemi kuɗi na haɗu da wasu da yawa a abuja da port harcourt da lagos suna neman kuɗi da hujjar cewa ai ni da makamanta na muka yi wa'azi a nemi kuɗi amma sai dai na same su suna neman kuɗi a wuraren da ba su halatta ba suna harkokin kasuwancin da ba su halatta ba ko da muke cewa a nemi kuɗi ba muna nufin a nemi kowaɗanne irin kuɗi ba ko kun fahimta jama'a Na haka abuja za ka je ko Legas, port harcourt za ka je ko makka akwai sana'o'i waɗanda suka halatta idan ba ka samu sana'ar da ka halatta ba kar ka shiga sana'ar da take haramu don ko jiya wani yayo min waya yana cewa shi ma'aikaci ne na gwamnati albashin da ake bashi baya isa shi sai suka shiga harkar man fetur da harkar ta. amma sai suka zama suna da rauni a wajen abin da ya shafi jani to shin za su iya zuwa su karɓo bashi daga danki, domin su zo su zuba a cikin harkar kasuwancinsu sai na ce to ai da ni da kai mun san cewa banki yana mu'amala mu'amala ta haramci yana mu'amala mu'amala ta kuɗi na ruwa yana mu'amaloli na abubuwa da waɗanda suke haramun ne da irin wannan halin da kake magana bai daga cikin halayen larura da za su halatta maka mu'amala da banki don haka bai halatta ba haka dukkan abin da za ka yi na nema da gida ka tabbatar da cewa ka takaitu akan abin da ya halatta zainab matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin gidan annabi take sana'a amma Allah ya azurta ta da dukiya mai yawa har take sadaka har ta shahara da sadaka sai wata ran annabi ya faɗo ta magana ya ce idan na rasu wadda za ta riga ku rasuwa bayana ita ce wadda ta fi ku tsawon hannu sai mata annabi suka je suna suka samu kara kara ce Wancan zo ki gwada aka gwada ayya wannan kika kuje ruwa ce ya aka zo kan saudatu saudatu doguwar mace sai ta fi kowa tsawo cikin matan annabi sai aka gwada su saudatu ya ce ina lillahi ina ilaihi raji'un sai aka fara buga mata kirji ana ganin to ai ita ta fi kowa tsawo don haka hannunta ya fi na kowa tsawo kuma fat sai zainab ta mutu sai da zainab ta mutu sai suka gane a ashe ba tsawon hannu na hakika ba miƙawa zainab tana da sana'ari don haka ta fi kowa sadaka har aka sanya mata suna ummul masakina uwar miskinai uwar masakai wani miskini sai lankwaso gidan teho ya sha matar annabi ce tana yin haka ne don me don tana da sana'a mata da kuka zauna a cikin gida ba kwa sana'a ba dai ba ne ku shiga cikin birnin kano ku gani tun muna ɗalibai za ka je ka ga yayin da wata take yin shinkafa da wake tana siyarwa a cikin gida ana zuwa ana ci a kofar gida haka ne ko wata kuma tana nan ita kuma tuwo take yi matan kano fasaha sai da su sai kawai sai suka je sai kuma wata ta tsiro sai ta dafa tuwo da la'asar la'asar karfe biyar sai duk tukwane tukwane ana ta dafa tuwo ba tuwon dare ba ne in aka gama sai a kwashe shi sai kuma sai abu sai a ninke shi a tukunya kuma sai a sa leda gari na wayewa a su ba sai a fito wannan tuwo sai a yanyanka shi sai zama sauran tuwo a dumama miyar kuma sai ga ga manyan alhazan birni da yan boko suna ta aiko kwanuka irin na zamani na bature sai da mutum ya ce alhaji ya aiko na ba da sauran tuwo na nawa na naira ɗari biyar cikin duniya na kwance sai sai ka an aiko da katuwar kula haka sai a ce hajji ya aiko eh, sauran tuwa ke so na dubu uku wallahi akwai wanda har muka gama karatu mu dai hajiya sauran tuwo muke ce mata ban ma san sunanta ba hajiya sauran tuwo kawai ita sauran tuwo take sayarwa sai ka ji ta tafi kauyen su yan ta biya mutum goma aikin hajji tana nan a cikin gida wannan ana magana shekara ashirin da mata me yasa za ku zauna ki zauna hawan jini ya kama ki ki zauna sai dai ki kwalliya ki sa jambaki da gazan nan da ya kare ki wulakanta to kuma wannan baya nuna irin abin da yau wasu mata suke yi da ce saboda za ta kare mutuncin kanta bari ta zama yar kwangila ita ce ma'aikata kasa? wurin yalla baiwa na idan wani asisi ne wani ba asisi ba ne sannan in kina sa hijabi da niqabi ba za a ba ki kwangila ba sai kina sa riga mai zulumbuwa wadda take fitar da kwankwasai kike nuna cijin nonan ki sai kina jan baki da gazal sai kina sa gyale to ashe kuma wannan mutuncin ki ake ba kwangila daga baya kuma barna iri iri tana faruwa khadija ta yi kasuwanci ko ba ce ba a ina ta kasuwanci a cikin gida ba ta taba fitowa ko kofar gida ta kafa shago ba kasuwancinta tana ɗiban kuɗi ne ita khadija ba kuɗi take ba kaya take baka ka siyar ba a'a za ta ɗauki kuɗi ne sai ta baka miliyan biyu ka tafi sakwata ka je ka siyo gyaɗa daga nan sakwata ka wuce ka kai gyaɗan nan asaba idan ka siyar da ita a cikin amana saboda suna da ethics suna da ɗabi'u na gaskiya a cikin amana nawa ka siyar da wannan gyaɗar miliyan ɗaya da dubu ɗari shida nawa ne ka kashe kuɗin kaiwa da mota nawa ne kai ka ba ƙarshe sai a dawo da riba sai a ga riba dubu ɗari uku sai khadija sai ta riƙe dubu ɗari biyu sai ta baka dubu ɗari kai kuma ka san me za ka yi sai ka ɗauko kaninka sai ka bashi wannan dubu ɗari sai ka sassa shi gaba in kuka tafi sai ka wuce mai gaba sai sai maka kaya naka ne sai a je kuma sai a siyar kai kuma sai a ciyo ribar naira dubu saba'in sai ka bashi dubu ashirin kai kuma sai ka rike hamsin kafin wani lokaci sai ka zo ka zauna gaban hadiza kai gaisuwa ran ke daɗe na gode ga dukiyar nan da aka bani shekara biyar ni ma Allah ya fitar min da shawar yanzu ina kasuwanci a cikin haka kuma shi ma sai ka tsaya yayi kane shi jama'a kun ji abin da maza khadija ta yi radiyallahu ta'ala anha the greatest woman in the history of islam wannan ita ce Hadiza. a kasuwanci ba a bata a baya ba a sadaka da alheri ba aka ce ita ta cewa annabi guziri in zai tafi ibada sannan duk sanda matsalar dukiya ta taso annabi khadija shi take tsayawa goyon baya khadija imani khadija tsayawa khadija don haka lokacin da da aisha ji annabi ya yabi khadija take wai kai wace irin mace ce wannan kullum kana banta bayan ta mutu Allah bai canza maka wadda kake ta ba aisha tana isharar kanta ita aisha abin da take gani tsayayyen nono da tsawon jiki da shan fata da yarinta shi kuma annabi ba wannan yake ne yana duba kwaliti ne sai dubi aisha sai ce allah bai canza min wadda ta kai ta ba balle wadda ta fita sai ce zauna ki shi Sai ce khadija ta yi imani da ni lokacin da duk duniya aka kafirce duk duniya an kafirce an ce ƙarya ike khadija ta ce gaskiya ike ya ce kin ji khadija khadija ta bani sanda duk duniya aka hana ni khadija ta tsaya min lokacin da duk duniya aka watse min sannan khadija ta goyi bayana a lokacin da kowa ya watsi annabi ya bata amsa ne don ta ce wai wace ce khadija ne amma ba ta yi tambaya bane ta neman amsa tambaya ce ta kaskantarwa me ce ce khadija bayan gani haka take so take shine annabi ya kwantar da hankalin shi ya ce kin ji khadija don haka sai ya dawo ya sake ba ka ansa cewa allah bai bani wadda ka kai ta ba balle wadda ka fi ka kun san me ga wannan magana suna zaune da annabi da matan shi ne sai annabi ya hangi wata tsohuwa sai zambar sai tashi sai kwanta rawanin shi sai ya shimfiɗa sai je taro tsohuwan nan ya zo ya zaune da ita sai matan ya suka ce wannan wata tsohuwa ce aka hatsu yanke mana hira sai ka zaka yace kanar ta atina ayyamu khadija kawai khadija ce khadija tana da rai tana zuwa gidan ne aisha ce wai kai kenan da an yi magana khadija khadija khadija khadija wai wace ce khadija ne ga Allah yace kin ji khadija to ashe farkon karatu ne nan da yamma sai mun ga Allah ya zo ya kwafasa wa Aisha fito ce Khadija ta yi imani da ni sanda aka shi ta bani sanda aka hana ni ta yarda da ni sanda aka ki ta tsaya min sanda aka wace ta yi kaza kin ji khadija ta ce eh, yamma gari ya waye fito sai da annabi ya kwana talatin kwana talatin ya nema ta haka safe da yamma ka karanta hadisin yana nan a cikin sayarwa alamin nubala da isnadi Hassan. aisha ta ce in Allah ya so wannan bala'in da na saka kaina ran da duk annabi ya haƙuri ba zan sake ambatan Khadija ba sai da alheri to annabi miji ne mai amana annabi wasiyi annabi mutumin kirki annabi baya cin amana kadan baka da rai Khadija ta rasu madadin a a shafe ta a manta da ina kan nan sai Fatima ta ce ya manzon Allah na ji wani aljanna wani uwata da ta yi gudunmawa a addinin nan ban ji matsayinta ba manzo Allah ya ce Khadija ke magana ta ce kwarai ya ce ai Khadija ta da gida a aljanna gidan na karau gold na zinari sannan babu hayaniya a gidan Ya ka ce Allah ya wa Khadija sakamako ne da irin yadda take duk abin ya faru mata suna hayaniya ko ita Khadija natsuwa take annabi ya je ta haka mai abinci ya je ya yi bada ya dawo rannan sai dawo a firgice ya ce na gano aljani aljan khadija ba ta yi firgita ba sai ta ce na su ba aljani ka gani ba ka gan natsuwa ta farko kai yanzu kai ka fita wa'azin kasa ka dawo karfe biyu ka ce ka haɗu da aljani wajen bra ba za ta kwana a gidan ba ta ce kai kanka ihu za ta ce wallahi ya zama aljanu shi kenan gida ya watse ina fata an gane amma ka duba khadija da ya dawo yana firgice ya ce na ga aljami sai ka nasu sai ce ba aljami ka gani ba sai ai Allah ba zai cutar da kai ba yaushe Allah zai ba aljami ya wulakanta ka kana sadaka kana alheri kana zumunci kana zaman lafiya ka faɗi quality sai ta ce amma bari mu shiga wurin uwana malami ne ta kai shi malami ya fassara ya ji cewa ba aljani ba ne daga bakin masana to amma sun dawo suna zaune a ɗaki ko sai ga wannan halitta ya fi sake bayyana sai annabi ya ce yawwa ga shi nan shi nan kin san shi aljani ne sai khadija ta ce kana so ka gani fa yanzu da ya gano shi a daji ne yanzu ya biyo shi ɗaki daga ga ta wanda za su fita da sun duba amma Khadija sai ta ce ka nasu ka nasu nasu sai ta ce wa annabi duban shi da kyau kana ganin shi ita ba ta ganin shi kana ganin shi yace ina ganin shi sai ta rinka tura kallabin ta haka baya kana ganin shi yace eh ina gani yana baya kana ganin shi yace eh yana zama buɗe gashin kanta sai ta ce kana ganin shi yace ah. sai ta ce ba aljani ba ne mala'ika ne sai ta ce in aljani ne in ya ga ina buɗe gashin kaina zai matso ne amma mala'ika ba zai zauna inda mace ta buɗe gashin kanta ba ka ji karatun khadija ya fi digiri wane diploma wa yake magana nce <laughs> karatun khadija ilimi ne take da shi to wannan natsuwar tata da Allah ya bata gida a aljanna ko sai annabi ya ce gidan na tsatse ne ba hayaniya shiru yadda take a nan haka gidan ta a nan jaza'an wifaqa Allah ya yarda da Khadijatul Kubra karshen wa'azina shine zan cike mana wujubul ilimi da ahkamul bai'i shira ko da aka ce ka nemi kuɗi ka je ka nemi ilimin addini dan ka san irin kuɗin da suke shigo maka ka san irin yadda za ka fitar da kuɗin saboda na lura yanzu mutane suna neman kuɗi kawai kuɗi suke nema sai da mutum zai iya kariya mutum zai iya rantsuwa to ita kuwa rantsuwa a cikin ciniki ko da a kan gaskiya ce ko to makaruhi ce ko da a kan gaskiya ne wannan agogo nawa ne sai ce wallahi ni ma naira ɗari biyar na saro shi gaskiya na faɗa amma rantsuwar da na yi sai annabi ya ce ta ɗebe wa abin albarka don haka rantsuwa malamai suka ce ba ta halatta a cikin ciniki ba ko da a kan gaskiya ne to balle rantsuwa a kan karya sai malamai suka ce ita take sabbaba gobara ta jama'a yan ba ku nemi ilimin kasuwanci ba za ku je ku tara dukiya na farko ta hanya haramun na biyu in kuka tara ta sai ku rasa me za ku yi da ita sai kuma ka koma yanzu tara ta kawai kake so kai da lokacin da ka koma tara ta kake so kai to ba ta taɓa taruwa ba ba za ta taru ba hmm, idan kana neman dukiya don kai gida ko ka sai mota ko ka samu abinci sai ka ka samu to kar ka sake saboda jahilci ka koma kana neman takasso tara ta kana neman kafuwa ne kana neman kadai za a yi labari to ba za ta taɓa taruwa ba abin da nake nufi shine ba za ta taɓa kaiwa san da za ka ce kai yanzu kam na tara ka bari in daina ba shi sa za ka ga duk wanda ya ce zai sarfaci siyan mota saboda neman burgewa ko saboda yayi za ka gaba zai daina ciniki da 'yan sambo ba kasan 'yan sambo masu sai da motoci duk mutumin da ya zama zai ta gina-gina ne ba zai ainihin tsaya gina iya abin da yake bukata ba to ba zai rabu da dillalai ba duk mutumin da ya zama mata ike sha'awa ba matan aure kawai ba to ba zai gaji da aure tsaka ba saboda haka komai a duniya ka ka nemi ilimin shi samun ilimin shi shi zai samun maka da regulation shi zai samun maka da contention natsuwa da gamsuwa in ba haka ba za ka shiga fikira don haka malam sai da sabi profesa ne a cikin ilimin fikihu a jami'a da umman kura da ke makka ya rasu yau shekaru goma sha uku ko sha hudu da suka gabata musulmin ƙasar masar ne allah ya gafarta mishi ya ce yajibu ala kulli man tasadda lil kasar yana wajaba ga duk wanda ya tinkari neman dukiya ya zama ɗan biɗa yana neman kuɗi an ya kuna aliman bima yusahihu wa yusiduhu lallai ne ya san abin da ke gyara cinikin shi ya kuma san menene ke kata jikin shi kaga kenan duk karatun da kai in shi karatun da iya ismawi ne da halatta kai kasuwanci ba kenan dan qawaidi ahlari ismawi duk babu bayanin kasuwanci a shi inda aka fara bayanin kasuwanci a cikin littattafan nan shine ne iziya duk karatun ka na hadisi idan dai riyadu salihina ne ka karanta da arba'una hadis to har yanzu da saura sai ka yi bulogul maram don haka jama'a ka je ka san irin kasuwanci da kake mai Allah ya ce game da shi kar ka taɓa cewa ai wannan kasuwanci a musulunci bai san shi ba don yanzu waɗannan da suke harkar telecommunication sun ce a lokacin da aka saukar da musulunci ai babu telefon a duniya ai eh, babu telefon shi musulunci ai ba yana da ilimi ne na rassa ba yana da ilimi ne na asali na haka duk abin da ya zo sai ya zama ga inda musulunci zai tura shi shi yasa muwafa shi ne mafi girman littafi a ilimin kasuwanci ibn taymiya da kanshi sai da jinjina jinjina malik da muwafa shi yasa saboda malik yayin shi yan kasuwa ne malaman shi yan kasuwa ne ya girma a cikin shago don haka ya san kasuwanci don haka a cikin muwafa har yau akwai kasuwancin da ba a fara yin shi ba a duniya shi yasa in kuka samu kwararren malami ya karanta da ko muwafa irin yadda kuka samu malam asiyatu muhammad salim wallahi za ku sha karatu in aka zo wani wurin wani kasuwancin sai a ta muku bayani ku fasa fahimta saboda gaba ɗaya ba a fara irin shi ba amma kana da basira zai buɗe kwakwalwarka kai kuma sai ka je kai ma ka fara sanin cewa kun samu formulas ne kun samu principles ne to menene za ku ko kuma ku je ku ci gaba kasuwanci yana nan da yawa jama'a wajibi ne in kana kasuwanci aikin gwamnati kake malamin makaranta ne kai noma kake kiwon kifi kake kiwon kaji kake gadi ne kai a wanki da guga kake yi dole ne a wannan sana'a ta ka kasan me ya halatta me bai halatta ba domin akwai masu kananan sana'o'i da yawa irin wannan sai dauka cewa ai kaza ba komai wanki da guga za ka yi mutum sai kawo sabulu ya baka sai kawo kudin wanki da guga ya baka sai sabulu ya ragu komai kan alci shi ka da shi in ka ci ragowa ka haram sai za da mishi da shi a kai yaro ne a gidan wane sai ya ɗauki kuɗi ya baka wane e ga dubu ashirin je kaka siyo min ragon layya da ka je sai ka ainihin siyo rago na dubu ashirin kawai sai ga wani ya faɗo cikin kasuwa sai ce don girman Allah ka siya mai da ragon nan dubu arba'in shi kawai wannan ragon yake so ba abin da ya hana ka za ka iya sayarwa sai ka siya mai dubu arba'in sai ka koma sai ka siyo rago na dubu ashirin sai ka ɗauko rago ka kawo wa mai gidanka tare da dubu ashirin sai ka faɗa mai yadda aka yi ka san me yasa ba kai haka ai ba kasuwanci ya tura ka ba kai can ka yayi dan ka duk wani kuɗi da ka samu nashi ne ka san ma'ana haka ka san implication din haka is under the islamic finances kasan ka'ida haka ba ɗan fashi za su kwace kuɗin ba za a ci ka ba sai an zarge ka amma kai yaron shi ne sai ya ɗauki dubu hamsin ya baka ya ce ka je kano ka siyo wa 'ya'yan shi shadda za a yi musu ɗinkin sallah tsayi sai ya kama ɗan fashi sai suka kwace kuɗin ba abin da zai sa a tuhume ka sai dai in dama ba a yarda kai ba amma in dai yarda ce ta sa aka baka ka ce mai gida eh wallahi 'yan fashi sun kare sun kwace kudin mai gida bai da dalilin ya ce me alama haka sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ba za a ce to a cikin kudin albashinka da ake baka dubu bakwai duk wata za a rinka cire dubu uku har sai an mai da dubu hamsin din nan ban kai haka an zalunce ka to kaga ko tun da haka ne duk wata riba da za ka ci a karkashin kudin aiken shi ribar tashi ce ba ɗaukar ba ka da ko a ciki yanzu in ba kai karatu ba za ka san wannan to wannan ɗaya cikin ɗari na abubuwan da mutane suke wanda ba daidai ba ko kun fahimta jama'a yanzu kamfanoni na telecom sai ka buga waya sai ta freezing sai ta cije kana elo, elo, can baya jin ka kai kuma nan kana jin shi kana gama sai ka ji dillin dillin sai a ce naira talatin an ci talatin a kan ne kai magana ba inda baka ji su ba bai halatta ba kuma wannan dokar haka take a karkashin NCC karkashin hukumar ba da lasisi na sadarwa amma a Najeriya da yake an mai da mu jakuna sai a cire kuɗin kuma NCC tana nan Standard Organization of Nigeria wane ne kwastoma duka lauyoyin suna nan amma suna ji ana cutar mu amma duk wanda ya karanta telecommunication ethics ya san cewa wannan kuɗin za a dawo maka da su saboda ba a yi maka services din ba kun ga duk waɗannan suna daga cikin hatta jahilci game da duniyar yau ta kasuwanci ita ma sai ta taimaka a cuce ka yanzu banki akwai abubuwa da yawa waɗanda suna yi da kuɗinka wanda yake ba na riba ba ne amma ana amfani da jahilcin game da ilimin kuɗi a wannan zamanin sai a je a juya kuɗinka karshe har sai a zuwa a maka duk wata sai a ɗora maka wani abu da za a abin amma asali kuɗinka suka ɗauka suka je suka yi kasuwanci ba na riba ba ku kiyaye akwai na riba akwai na kaza amma wanda ya san harkokin banki a yau banki zai gane cewa financial institution ne wata cibiya ce ta harkar kuɗi kowace irin harka ana yi Allah maɗaukakin sarki ce maka malam ya ce litaa a mu'amalatuhu sahiha domin kasuwancin ka ya zama ingantacce wa tasarrufatuhu ba'idatan anil fasad duk wata mu'amala taka ta zama ta yi nisa daga barna fakat tuya anna umar radiyallahu anhu kana yatufu bisu har waito cewa sayyidina umar yana yawo cikin kasuwa yana ɗauke da doruna wa yadribu ba'da tijjari bijirra yana sanya doruna yana dukan wasu 'yan kasuwa wa yaqulu yana cewa la yabi'u fi suqina illa man yafqa wanda duk bai san addini ba ba zai kasuwanci a cikin kasuwar mu ba wa illa kun kuwa muka bar yana kasuwanci kalar riba lallai zai ci riba sha'a am aba ko ya so ko ya ki kin haka umar da kanshi sai yawo sai yana tsayawa yana observing naka ka ci gaba da kasuwanci yana ganin ka da ya ka kauce sai zabga maka sai ce a rufe shagon ba za a taimake ka kashe haram ba sai ka tafka koyo ilimi tukuna abin da umar yake kenan amma bari ku ji abin da kai da malam ya faɗi yace wa qad ahmala kathirun min al-muslimin ta'allum muamala a yau yawa da cikin musulmi sun ainihin yi watsi da ilimin mu'amala abin da ya shafi harkar kasuwanci harkar aure harkar zamantakewa yau da yawa musulmi sun yi watsi da ita wa aghsalu hadhihi nahiya sun yi sakaci game da wannan bangare wa asbahu kuma sai suka waye gari la yudaluna bi aklil haram a yau musulmi ba su damu da cin haram ba mahma da riba ji yadda riba ta karu wata ba a falkas ji yadda farashi ya karu tsada ta haramun ce ita ma wani nau'i ne na cin haram ka kiyaye tsada ya zama mutane suna siye amma suna jin kayi musu tsada ita ma haramun ce yasa muna da wata uwa a muciya Allah ya gafarta mata ga kanan tuwo take ita ma lokacin ta kanta ma ne sun rasu ita da dan tana sai da tuwo da rana sun yana kawo mata nama tana yin farfesu uku abin da ake kira ragada da ita ba ta son tsada ita ba ta son tsada sam a rayuwarta na ka sai yara sa gane ta ya zuba min tuwo na kwabo nama na kwabo ta zuba maka tuwo na kwabo ya yanzu nan saboda Allah hajji ya kada ki sai ka ta uzu billahi dan nan ka hauka hauka da Allah nuna mana tsada a ni wallahi ya tsada ki sai sai ta ce da sai ce ta jibga maka yaran mutu ya kuma sai ta ga ba su ci nasu haramun din nan sai ba ta kobo biyu ajiya raga da sai ta zuba a wallahi ta la ajiya jiya kin ci ta mu amma wallahi yau kin min tsada sai ta fito sai ta zuba ta dan mahauci ne ta zo a da kusa kudin kayan miya bai kusa ba na raga da gobe ma dole ya sake kawo mata hajiya eh ki daina ta ce a ita wallahi ba ta son tsada idan abu ya tsada ma ba ta iya ci Allah gafarta mata uwar alhaji tsoho ce gashi nan mahauci gidan shi na kallon NTC ta baku Allah ya sai mata Zama kun ji wannan mala yake cewa wa qad ahmala kathirun min almuslimin al a yau musulmi da yawa sun yi watsi da ta'allum muamala wa arsalu hadhihi nahiya musulmi sun yi sakaci game da wannan nahiya ba ka neman ilimi game da harkar neman kuɗi wa asbahu la yubaluna لا يبالون بأكل الحرام مع ما زاد الربح وتضاعف الكسب duk yadda riba ta yadda kaya suka yi tsada musulmi bai damu ba kun san mafi sharri da gaske wannan mafi sharrin riba da musulmi suke ci a duniya a yau musamman a najeriya mafi sharrin tsada da ake wa musulmi a yau ita ce tsada lokacin azumi da sallah wani abun mamaki duk abin da muke amfani da shi mu musulmi a lokacin azumi zai da alaka da kafirai ko kaɗan ina dai ɗan gasa ne ke yi musulmi ne ɗan musulmi jikan musulmi ta taɓa kunnan musulmi sai ne jero musulmi ke nomawa tsakanin jigawa da kano da fatattun da sauransu sai wake da ake cin kosai daga fatattun ake kawo shi da sakwai sai man gyaɗa mu muke matsa abin mu gyaɗa a kano ake yin da sakwato da katsina sai dabino daga nijar ake kawo shi in yayi nisa nan ba haka ba daga jigawa ko kano ko katsina ko jibiya sai kunu shi ne geran shaddojin musulmi ne ke sai da su ka shiga santan kwari duk inda kayan sallah suke musulmi ke siyawa. in ga arna yana sayarwa ba irin kayan musulmi ba ne galibi to don girman Allah yanzu azumin Ramadan ya zama laifi to musulmi ku ji tsoron Allah na sha faɗa muku tun muna yara ga shi hamani wurin sai da takalmi anan yana kallon first bank a yanzu yanzu an daina sai da shafi lokacin kirsimeti za ka ga an sa christmas bonanza amma alhamdulillah wani abin sha'awa duk kasashen musulunci na larabawa lokacin ramadan su ma haka suke ramadan bonanza da haka muna roƙon manyan 'yan kasuwa irin su shagalinku irin su albabello Allah ya kara albarka a dukiyarsu amma muna roƙonsa idan azumi ya zo su rinka yin bananza da kayan gini da kayan abinci da kayan suturu kuma in suka yi kar su barta ta wuce haka su ɗaga hannu ya Allah saboda albarka kyautatawa da ne wa musulmi Allah ka ƙara rike min dukiyata wallahi za su yi mamaki ku je kasuwa kurmi ku gani in ka tafi kasuwar kurmi duk da shiga kasuwar kurmi sun ka layin asibiti bayan asibitin murtala dama hannun hagu akwai gidaje za ga goro ake sayawa akwai wani jikido tun lokacin nan yana da shagon shi kun aka zo siya kaya sai yau nawa ake sai da kaza sai ya rage wani abu sai ce muna son albarka manzon addu'ar albarka addu'ar manzon Allah ta je annabi ya yi addu'a ya ce rahimallahu amra'a sam'an idan shara sam'an idan ba Allah ya ji kan mutumin da yake siyowa da sauki ya siyar da sauki jama'ar musulmi wallahi wanda bi ya bi addu'ar manzon Allah zai samu albarka kun san da dan yanzu Allah ya dauki ran shi ya tara dukiya mai yawa Allah ya albarkaci 'ya'yan shi kun san abin da zai baka mamaki 'ya'yan shi da ya aure a cikin garin Kano suna gidan aure za su zo suna sai da goro a cikin gida amma ƴaƴan shi kaɗai ake ji har lunguna har lungunan kano wannan binciken kun san yaushe na shi makon da ya wuce da na je kano kun san me ya faru cikin waccan lattattawa za ka ji har ina tantamar ko jirgin nan na da rai ko sai na tafi gidan kawai sai aka ce a yaro na yi karatun tsoro a anguwar gwangwaza kusa da nan sai na ce ni ɗalibi ni almajiri ne na taɓa karatu a nan gwangwaza kaza kaza kaza da a ni muka san sai suka ce ai wannan albarka yanzu duk ta bi zuriya shi anguwa kaza akwai ɗan kana zuwa da ka ce wancan mai goro a gidan miji take kawo mata goron a gidan miji take siyarwa amma an ka zo da safe za a ga yara sun yi layi da safan tsaro za ka ga a gidan shi a lokacin yana da rai da muka sani yara sun yi layi a gaban shi ga sauran masu goro amma kun san nawa yake ragewa wani lokacin yana rage naira ne, wani lokacin ne biyar amma bari ku ji sirrin albarkar in ya fito sai ya addu'a sai ya yi salati sai ya addu'a sai ya yi abin da zai yi sai ce to yau ma ake sai da kaza sai a ce kaza nan take sai ya rage kaza sai ce addu'ar manzan Allah Allah ya sa ta bi mu wato shi ya yi imani da manzan Allah ne na son ku gane muhimmancin kenan ya yi imani da manzan Allah manzan Allah ya yi addu'a to yana son addu'a ta bi shi to ba kudin ne albarka ba ina son ku gane natsuwa da kwanciyar hankali ya samu natsuwa za ka zo ka same shi ya zauna ya sa fararen kayan shi ya fesa turare in ya zo sai ce to salati goma ga annabin aka yi salati aka tofa aka yi aka abin da za a aka gama sai ce to yau nawa ake sai da huhu kaza sai a ce kaza sai ce to mu namu kaza za mu siyar Allah ya sa addu'ar manzon Allah ta bi addu'ar sai yanzu ta bi zuriyar shi har gidan kauri to jama'a ba za a san haka ba sai in an yi kasuwanci da izini wa hadha khata'un kabiru malam yace wannan babban kuskure ne yajibu an yas'a fi da'ihi kull man yuzawilu tijara li yatamayyaza lahu al-mubah min al-mahbub duk wanda yake kasuwanci yayi kokari ya san ilimin kasuwanci domin ya kawar da dukiyar shi daga haramun wa yatiba lahu kasbuhu dukiyar shi ta zama ta halal wa yud'ida an shubuhat ya kauce wa duk abin da ya san yana da rikici bi qadar al-imkani da gwargwadon ikon shi ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai cike da cewa manzon Allah ya ce ji manzon Allah ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin manzon Allah ce neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi ya kara da lafazin muslima amma lafazin da ya tabbata dai talabul ilmi a farizatun ala kulli muslimin shi ya tabbata to ya tabbata haka to kalmar muslim ta hada hadda musulma mace tun da neman ilimi farilla ne jama'a gaske har da neman ilimin kasuwanci da haka lokacin da ka je aka ɗauke ka aiki ka san hukuncin abin da kake ko kawai ka je neman kuɗi ne to jama'a ku faɗa ka game da wannan jama'a musulmi a nan ne ainihin wa'azina zai tsaya kuma insha Allah ta'ala ina fatan Allah maɗaukacin sarki ya sa albarkar abubuwan da na sani amma kafin in ja birki in tsaya cik zan yi wasu isharori kamar haka malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai zuciyarsu ba ta mutu ba da sunan addini ba sa karban sadaka balle taimako hadisi ya zo sahih cikin sahih bukhari sahabi abdurrahman bin auf ya iso madina ya ce mutanen madina suna da ɗabi'u wanda in ka iso sai a ɗau gida a baka a ɗau gona a baka a ɗauki mata a baka yana isowa sai aka haɗa shi da wurin mutumin madina ya ce ga gida sahabi abdurrahman ya ce Allah ya sa albarka game da gidanka Allah ya sa albarka game da kasuwa da ka bani rumfa Allah ya sa albarka game da gona matarka kuma Allah ya sa albarka domin mutum yana da mata biyu ko uku ko hudu sai su fi Daga cikin matan da shi bakon zai zaɓa zai fito maka da su ne sai ce zaɓuwar da kake so in ka zaɓa sai ke ta ta da a ɗakin shi sannan kuma ya raba gidan ya baka rabi ya biya maka sadaki ya ɗaura maka aure da ita ya je kasuwa ya raba rumfa da kayan ciki ya je gona da amfanin gona ya raba ya baka amma shi abdurrahman da aka nuna mishi duk waɗannan abubuwan sai ce Allah ya sa albarka dilloni alasto sai ce nuna min kasuwa sai aka nuna mishi kasuwar madina dama manja yake siyarwa a makka da zo madina aka nuna mishi yan manja da ya je duk abin da muke faɗi ka zama kana iya kirkiro wani nau'i na kasuwanci kar ka zama kawai ki Mana ma'ana ka ba ta aiki jeji aka nuna mishi yan manja sai da suna sai da manja ne galan jarka drum da aka sai dai ka sun ka galan to sai ga to galan ya eh, ai wata ran bukata ba ta kama sai dai samu kwalaye sai dan samu shebur din shi sai kirkiro sai ya samu kwalabe kwalbar fpc kwalbar kutun butsa kwalbar irin haka wannan naira kaza yan mutsi mutsi duka sai zuba nan da nan sai aka ce ai da wani ɗan kasuwa shi ba sai ka sai galan ba sai gaba ɗaya yaran anguwa sai suka layi a kan shi kafin kwana biyu shi kenan sai jali shi ya karfi. amma kun san da ya fara bai isa kasuwar da ko kwabo ba ya isa ne je ya samu ɗan tebur ya gyara sai shi da Allah alaji ba ni jarka guda kafin yamma da aka bashi ya karkasa yamma na yi ya mai da balance ya rike nashi aka ya fara labari ya yasu a madina biyu yara in an aiko su siyan manja sai su wurin shi don yanzu shi yana sayar da kwalba to nan da nan sai kasuwancin shi karfi amma saboda hikima sai ya rike wancan kasuwancin sai buɗe wani yaro shago sai aka ci gaba ana sai da irin wannan fukufukin kasuwa duk shi ne asali kuma ana samun alheri shi ma sai je buɗe yana sai da jarkoki da galan da drum abdulrahman ibn auf daga ƙarshe ya zo ya zama multimillionaire ya rasu a duniya ya bar kuɗi waɗanda ba za su gaza miliyan ashirin ba na najeriya ban da gidaje da gonaki da sauransu akan haka aka samu wani malami ya ainihin wato ah, abin salman fahad lauda ya rubuta littafi billuni ala Kina kasuwa take wannan ita ce lakka ta ta gaba dangane da wannan babu zan zo in yi wata lakka dangane da kasuwanci amma a nan gaba wadda na daɗe ina yin sa taken lakka ma da zan sa daga wannan hadisin ne Kina kasuwa take Da wannan hadisin za mu ainihin lakta insha Allah sannan ga wani littafi da nake kwaɗaitar da 'yan uwana ɗaliban ilimi malamai kwacin sun san waɗannan jafai sun karanta su sunan wannan littafi alhassu ala tijara والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك suna wannan littafi kwaɗaitarwa game da kasuwanci da sana'a da aikin hannu da kuma yin faɗa da duk wanda ke da'awar dogaro ga Allah ta sa ya daina aiki da kuma kafa hujja da za a yi musu akan haka wannan littafi mai littafin ya rubuta shi a cikin karni na biyu ko karni na uku kuma ya rasu a farkon karni na uku ya rasu hijira na da ɗari uku da sha ɗaya kalifa fata gani yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da tara ko da talatin da ɗaya da rasuwa ko da hudu wato yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari da wani abu da rasuwa almajirin Imam ahmad ne al-imam al-khallal ina fatan malamai su nemi wannan littafi ko ɗaliban ilimi su nemi wannan littafi yana kwaɗaitarwa ne gaba da kasuwanci da sana'a da aikin hannu kuma yana faɗa ga masu cewa sun dogara ga Allah kun san Umar ya shigo masallaci wata rana sai ga wasu mutane da hantsi dai an tafi kasuwa su kuma sun dawo masallaci sun zauna ya ce ko ba sai suka ce ran gado ɗaya mun dogara ga Allah sai ta kai ku tashi mu ba mu dogara ga Allah ba da muke nema don haka jama'a ka zauna baka aikin komai wai kai malami ne ƙarya ne in ba haka ba koma ka yi malantar zalla amma idan kana da kuɗi kana san ana maka kasuwanci amma ku daina zama ba ku da aikin komai jama'a kun ji wannan da kyau magana ta ƙarshe muna roƙon Allah albarkaci waɗannan wa'azozi da muka yi amma wannan wa'azi bai isar ba kadai lallai za mu je wasu garuruka insha Allah ta'ala za mu yi arewa maso gabas gombe bauchi taraba adamawa za a je a yi irin wannan wa'azi za mu sake yi nan ainihin wato gabas afuwan arewa maso yamma kano sokoto katsina a sake yin waɗannan wa'azozi ba don komai ba ina ganin a arewa a yau babu cutar da muke fama da ita ta ɓangaren tattali da ta wuce mana wannan Allah ya albarkaci arewacin ƙasar nan da arabin land ƙasar noma za ka gaskata ne ka kama hanyar hunkuri ko hanyar makarfashin nan hanyar basawa ka je ka kama ta ka kama hanyar tsohuwar hanyar kano ka kama hanyar sabuwa ka kama hanyar katsina dama da hagu me za ka gani ƙasar noma duk abin da ake shuka shi a kusan ko'ina a duniya a yau bincike ya nuna zai iya yi a najeriya a wani bangare sannan ku dubi ruwa su sa'annan ku dubi matasa duk inda ka zauna yanzu za ka ga cewa matasa sun fi yawa to matasa albarka ce amma kama albarkar ƙasa ce idan ubanka ya mutu ya bar maka gonakin ba noma ba za ka kwana da yunwa haka matasa idan ba ku yi amfani da su a yadda ya kamata ba to su sun sha bambam da wancan kasa ita kasa za ta zama ba cas ba as ba ku noma ta ba to ba za ta zama muku matsala ba amma matasa in ba ku amfanar da abin da ba ku sarrafa su yadda za su amfana ba za su kirkiro muku bala'i da haka muna fatan kada Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana wannan bala'i albarka ta matasa da Allah ya haɗa mun ita a kusan nan musamman arewaci suna roƙon Allah ya amfanar da mu amma wannan aiki kadai za a ci moriyar shi ne ta hanyar a fara zuwa ana wayar da kan matasa a dinga tara sa a unguwanni na zauna a wata anguwa a yola matasa su suka fi yawa anguwar sai abin ya bani sha'awa unguwanni biyu na zauna sai na ga matasa sun fi yawa idan na fito da safe zan fita harkarta sai ga matasa fululu dama da hagu sai wata rana ɗan yi shiga burtu haka da daddare na ɗan canza kama sai na zo na zauna cikin su sun kai ta hira har ma ba su gane ni ba abin mamaki da cikin hirar da muka yi hadda hira a kaina hira sai hira kaga akwai mamaki wato suna magana manyan su ba sa taimaka musu ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza sai haka shi kaga mutumin nan shek albani kaga shi manyan su sun taimaka musu gashi nan bayan yayi karatun addini gashi ya zo yana karatun boko sai sai na ji su lokaci ban ba su amsa ba sai ina gobe zan baro garin bayan shekara kusan uku wannan hira sai na tara su na ce na taɓa shigo kayan bacci na zo na zauna cikin kuna muna ta hira ba ku gane ba dan suna gani na ne ina wucewa a mota wani wani zai shaida na mutu balle kuma abin da suke tunani malamai al'ada ta sa malami ma zai sa kayan bacci ya fito yawon dare Ko da aka shi yasa sai maka shiga burtu sai ce wallahi wani gaba in kuna zaune nan kuna jiran a tiku ko kuma babba wani da ne za su zo su taimake ku ni ce Allah ba za su taimake ku ya ce haka ba wanda zai taimake ku amma ku za ku tashi ku taimaki kanku amma in ka zama wani a lokacin za su ɗauko ka ce za su yi amfani da to a lokacin sai ka fanshi abin da ka rasa su tare da su don haka idan an zo zaɓe za su yi amfani da ku don bukatar ku amma ba za su taɓa yi muku abin da kuke tunani ba sai na dubi wani daga cikinsu na ce ka tuna a wani dare yau shekara uku kai wata magana ya ce kwarai ya ce ai sai daga baya ya gane ni ne albani din a lokacin shi ma kawai labari na yake jin na wuce ce ya ce to zan baku amsa wannan na ce musu wallahi ni dan talaka ne na talaka ne na talaka ne na saman shi ma talaka ne sai ce kuma wallahi ku kwantar da hankali wallahi babu wani mutum saboda kuɗi ko saboda malanta da ya taimake ni zuwa karatu amma na yadda ni in talaka ne don haka na je hakkalla na yi a kaina ba irin abin da ban yi ba wanda na san Allah ya halatta min don in samu kaiwa zuwa ga haka don haka ku kwantar da hankalin ku ba wanda zai taimake ku na fatan kun gano wannan barkaci in ta yi daga daga na kuya shaka shaka shi bari mu faɗa maka wannan sirri na ne na cikin gidanmu kwanaki wasu kanne na guda hudu suka taso mahaifina a gaba suka zo ta su suna ganin a matsayin ni dan uwansu na yi kuɗi ya kamata yanzu a ce suna barkewa suna watayawa suna boris da wasu motoci haka sai na ce musa ni ba mai kuɗi ba ne sai zai ce ai ga wanda ya haife ni nan shi ya haife ku suka ce kwarai na ce tarbiyya ga yayi na ce wannan tarbiyyar domin a matsayin ni ɗan shi na fari manufarta shi ne lokacin da ya gaza na taso ni kuma in yi tarbiyyar ku zama wannan ta kama ne nake faɗi sirri na ne na cikin gidanmu nake faɗi don kowa ya shiga tattaye shi ba wanda zai taimake ka sai za ka taimaki kanka a hannun Allah ya yi tarbiyya ta ne ni kuma in yi tarbiyya ku haka daidai lokacin da kuka taso shi kuma ya fara gazawa sai na tara ku da ba uwa ɗaya muka fito ba na ce iyayenku su bani goyon baya in samu cikakken iko a kanku in sa ku ku yi karatu ku shiga harkoki sai aka ce a'a kada a matsa muku arziki na Allah ba sai an yi karatu ake arziki ba to ni kuma a wurina karatu shine ginshikin ba ma arziki ba har aljanna a wurina ni karatu shine ginshiki don haka cewar kar a matsa muku to kun ga yanzu idan na ce zan tirsasa ku karatu to zan samu matsala da ku zan samu da iyayenku mata zan samu da ubana haka sai na ja gefe guda sai na sa muku ido yanzu kuna ce na yi kuɗi na yadda na yi kuɗi amma su kuɗi na yi su ne ta sababin karatu da ikon Allah ko kuma kun yin karatu amma kuma kuna son ku ci karatu to me kuke tunanin na mutu ba su kare ke amma ba ku ganin da kun yi karatu ko kuna samu ni ina samu da yashi to a ji wannan akwai wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya tun uwar samu tana da rai sai kuka sai na ji ana zagi na a gari wai na ki daukan shi in kai shi wurin manya su taimake shi wallahi talaka ka kwantar da hankalinka kamar yadda na ta muku tazu ku ɗauki misalin a kaina ni yanzu na shiga cikin manya ba wani taimako da manya suke wallahi wallahi ka kwantar da hankalinka rayuwar ka za su rayuwar ka za su kawai za su matsi ka ne kamar yadda ake matsar man gyaɗa jikin tunkuza ba wani babba da zai taimake ka amma kai za ka taimaki kanka sannan sai taimaka maka ku ji wannan da kyau ai na kin ɗauke in kai wurin manya a taimake shi sannan sai ita mahaifiyar sai ta faɗi maganar sai na ce a'a in manya ne ni na san na san manya amma ni jin manyan da na sani mu'amala muke ta kasuwanci ko kuma ta abuta amma mu'amalar wani babba ya dauki kuɗi ya bani ba wani babba da yake daukan kuɗi yake bani amma na haɗu da kai sai na ji kai ga inda kake to ni kuma sai in san wace harka zan bullo da ita ta kasuwanci wanda zan ci moriya a ƙarƙashin ma'aikatarka haka nake so iya abokan da manya kenan amma kuma suna sakin jiki ne da ni ganin karatun bokon da suke da shi ina da shi kai karatun boko ka yin karatun a to ai da an kai shi in na ce na ne za a dauki ana ce shirya muka tafi abuja kun ga wannan da gaya muku ne dan ku san suwaye manya kuma don ku ba wanda zai taimake ka sai na ɗauke shi lokacin na kai shi wurin wani wanda yake famanin sakatare ne ma'ana a ma'aikata ina tsammani daga minista sai famanin sakatare kuma ma shi na dindindin ne minista ko zai iya tafiya shi ko wannan ma'aikacin gwamnati sai na ce mishi yalla bai ce eh wannan ta gan shi eh to kane na ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya na zo ne ka taimake shi sai shi haba mala ya ce mutane nawa ka turo nan na taimake su na ɗauke su aiki ya ce har ƙarya yaro ya zo ya yi da sunan ka na amma ka goyi bayan shi kuma aka taimake ya ce balle ɗanin ka ina ka kai makarantar shi Allah ya ma akwai ran da na je wurin shi ba na manta wannan ranar na je ya ce ba zai ga kowa ba sai ni ina shiga za mu magana ne da wuce ta minti biyar ba sai wani yaro dan azara sai ya fado a firgice sai ce wallahi wallahi ran ce daga ni almajirin malami <laughs> wallahi ban taba ganin shi ba yace wallahi ne shi almajirin mala albani ne azara yake aiki a kotu wallahi uban shi ya mutu kuma baya iya rike uwar shiga ta kan shi zai shi zai ne ala ga wata malam ka san shi ce albabiri na ne sai zan sai na kira ni ce albani ne jama'a da na koya da na sarari rijalul gaibi ke sai ce wallahi da rukuji sai ce akai shurun anka an ka na wani mutumin zamfani na, amma muna ce mishi anka yaron shi ne sai an kai shi ana kai shi wallahi al'azim jama'a kafin wani lokaci ya zama shi aka sa ya zama manaja na wani subsidiary company nasu a Gombe ni dai ba mu sake haduwa da shi ba bayan wannan lokaci da na gama kai da komowa da shi sai ina yola wani lokaci na je na tsaya a gombe zan sha mai sai na ga wani yalla ya zo ya tsaya da wata mota gaban kawa hutunta kawai zai iya hura ta wata tashi sai aka gama ta mala aka gama ta mala nace to daga ina yake ni ne almajirin ka din nan nace wanne yace dan azara nace to ka san kuna da yace a ah, wanda na fi shigo cikin ɗakin dakta nace kaza kaza nace a ah, to ina zan ka ne ka abin ne yace wallahi yanzu shine manaja na raw material a nan Gombe amma me yake da yake diploma isharar da yake kenan na taimaki wasu saboda kai balle kaninka sai ce to wata takardun ka kai sai ce a shi bai makaranta ba kana kanin albani ba kai makaranta bai ce ce kamata ko labarin albani kake ji kai karatu yake ka zo mu baka kuɗi ne yaro yace mu malam su muke nema yaro dubu biyar sai Allah ya tsaba ba gashi a bashi sha mai ya koma mu ba ma bada kuɗi na mu ma su muke nema wannan na gaya muku ne akwai dalilai da na san wannan matsalar na ne amma ya kamata in faɗi saboda ni ne wa'azi uba ne uba kuma amana ce a kan shi wallahi kar ku ci amana kanku ka tsaya kana jiran wani ya kawo ya baka wallahi ba zai baka ba amma ko ɗan yaya an ka tashi kana yi ka tsohon can mai noman dabino to yi ka wa'azi dabino ya yana nomawa sarki yana cewa yaushe za ka ci dabino ya ce an noma mana minci shi ne mu ma muke noma wasu su ce. sai shi ya kawo kuɗi ya bashi sai da ya ce so ba gashi da bino ya fara yaya ba sai kana jin hausa za ka fahimci menene ke cikin wannan sakon kenan in ka tashi kana yin wani abu ko ɗan yaya a ƙarƙashin haka duk taimakon da kake so zai zo ko amma sai ka zauna ba ka yin komai ko recharge card ka suka sayawa aljihunka recharge card ka kullo da wani salo ina fata an gane recharge card kana sayawa yana aljihunka a leda sai ka samu wanda aka sa sai ka manna da filfin a rijuka ka samu fefin fefin tana mtn gulo yara suna bin ka ana talla eh, ana rawa kana sai ga ka hada na cefa ne kafin la'asa sai ga an fi naka saboda ka zo da wani style karka a karkashin haka sai ka haɗu wani babban to anan ne zai taimake ka to ma'anan magana ta kenan da na ce babu wani babba da yake taimako a ƙasar nan suna taimako amma suna taimakon ka ne su ga kana da amfani ina fata an gane suna taimakon ka ne suka san kana da amfani amma kawai ya ɗibi dubu hamsin ya baka ba zai ba amma wallahi in ka zo ka ce mishi ranka ya daɗe eh na karanta mechanical engineering ne amma wallahi ba abin da nake iya amma na tafi ina faci sai ce faci kake in faci eh, mechanical engineer kake faci sai je ga in ya ga wurin ka wallahi sai ya ɗauke ka da haka aiki kuma ya ɗauki ƴar shi ya baka saboda ya san wata ran za ka zama RDM na railway eh. wata ran za ka zama shugaban railway saboda me ya san kana da amfani ina ba ku shawara matasa ku daina jin haushin masu kuɗi ku daina jin haushin 'yan boko ku na jin haushin wani da wani ya ƙi taimaka muku sannan irin wannan abin da kuke kira taimako ko kuma 'ya'yan masu kuɗi da 'yan uwan masu kuɗi ku cire shi a cikin lissafi lokaci zai zo ba zai yiwu a Najeriya ba saboda wannan ubanka darakta ne saboda wannan kanin uwarka famanan sakatare ne saboda wannan ubanka shine kwamishinan 'yan sanda a rinka sanin su kana yawo kana kashe kuɗi wallahi za a je a kama shi yana ofis a ce ya zo ya bada ansar kuɗin da wannan yaron yake kashewa ana nan zuwa nan da 'yan shekaru kaɗan za ku ci albani ya faɗi insha Allah so ba za ta yiwu ba yadda kawai za ku ce to ai mu da kai ɗan uwanmu ne kana da kuɗi ya kamata mu ma mu rinka mata ka wallahi nan gaba ba za ta yiwu ba duk waɗannan abubuwan da ka gan an zo auren yar gidan gwamna yar gidan minista ana kashe kuɗi nan gaba ba za ta yiwu ba don haka kowa ya tsaya wa gaskiya gaskiya ita ce kasuwanci ita ce noma ita ce kiwo ita ce aikin gwamnati kiwon nan na kaji ka kwai ka kifi lokacin sallah ya kusa ka je ka siyo raguna ka tafi garin mai gatari ka tafi ainihin garin san karkar ka je ka siyo raguna ga su nan dubu goma sha bakwai ka zo ka daure su lokacin sallah kana sayarwa dubu ashirin da biyar kana samun dubu bakwai a sama daga wannan dubu bakwai ka sake juya ka sake juyawa wata harkar haka ake yi jama'a amma wallahi ka zauna kana jin haushin wani ya hana ka wallahi hawan jini zai kashe ka da wannan munasabar nake cewa duk wanda yake jin mu mu anan makarantar mu ta darul hadis haka muka kafu Dan haka ba a zuwa mana nan wa'azi a jimin ce jama'a za a yi neman taimako a yau ko za mu lance ko kuma jama'a lasifika mu ta tsaya ko jama'a ku haɗa mana kuɗi ka zaɓa ma amma mu mu muna taimakawa addini a bisa kowa na ainihin harkar da yake in ga dama ba ka je ka siyo jarkan man fetur ka ce kai a cikin wannan harka da shi su mawaka kenan shi ne abin da sahabbai suka yi amma nan wurin mu tara mutane za mu yi tafsiri mu aje gwangwanin taimako Allah ya tsare mu wannan haramun ne ba za ba ko kuma sakamakon haka mu ma ba ma yi wani mutane suna rubuta mana takarda ko za su gina masallaci neman taimako sai ya zaɓi mu wasa ba ma ba da taimako wance mijinta ya gudu ana neman kaza ba ma yi wane yana neman kuɗin school fees ba ma yi saboda ba za mu iya ba mu abin da muke gani Allah ya karɓa wannan abin da muke domin dukiyar mu ce gaba ɗaya muka sadaukar da ita a musulunci mutumin da ya sadaukar da dukiyar shi gaba daya to babu sauran wata sadaka babu zakka a dukiyar shi hadisi ne sai yana cikin sahih bukhari Khalid ibn al-Walid tun da musulunci yake da abin da ya mallaka ya zama ya zama sadakan musulunci don haka da Umar ya zo wurin shi karban zakka ga kuɗi a wurin shi sai ya ce ba zai bayar ba Umar ya koma ya ce manzo Allah Khalid ya hana zakka manzo Allah ya ce ai babu zakka a cikin dukiyar Khalid dukiyar gaba daya ya sadakar ta haka mu ma nan abin da muka mallaka dai gaba ɗaya ɗaka da waje muke sadaka muke gina da'awar musulunci da shi a ƙarƙashin wannan ba mu da ko kwabo mu kamar yadda ka ji ina faɗi kalma ce ta gaskiya amma ita da'awar tana da shi kuma ita da'awar tana da shi tana bukata ba za ta ɗauka ta bayar ba don haka jama'a ba a aiko mana da takardar ginin masallaci ko takardar neman taimako ko wani abu a nan kuɗi da muke karɓe na makaranta kuma ba kuɗi ne muke karɓe mu zuba mu ba kuɗi ne muke karɓe na ci gaban gurin da kuma ciyar da su 'yan makarantar da sauran hidima gare su don haka ba ma neman taimako ba kuma ma ba da taimako kuma mun kai ma irin tashi zam hakim ibn izam in an biyo mu ma ana so a ba mu cewa muke ba masu duk filayen da muke gine-gine wa ma aksarha suna nan da yawa a cikin anguwan nan babu kwaya ɗaya wanda muka nemi taimako babu kwaya ɗaya wanda aka sa aka bamu sai muke da kuɗinmu mu gina makaranta da kuɗinmu babu bulo ko kwaya ɗaya da muke karfe na taimako ko kuma muke nema makaranta kuma muka gina ta sai mu ce ba shauka ba ba sadaka ba saboda ginin makaranta daban gudanar da ita daban idan mun ɗibi mu mun yi sadaka mun gina makaranta yanzu an kawo mana 'ya'ya da waɗannan kuɗin ne za mu sai musu tafai mu ci da su abinci shi ne sai mu ce iyayensu su kawo kuɗi shi ne sai a shiga gari a ce neman kuɗi suke na'am neman kuɗi halal ne ba haram ba ne akwai makarantu a garin nan na arna waɗanda suna karɓan kuɗi sama da namu akwai makarantu na musulmi suna karɓan kuɗi daidai da namu ko sama da namu me yasa ba a yi musu tuciya ba sai mu dan muna wa'azi